Watanni uku bayan shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da kasafin kuɗin shekarar 2017 dalili ma da a baya aka yi danganta jinkirin aiwatar da shirin sake gina arewa maso gabashin ƙasar da yakin Boko Haram ya ɗaiɗaita. Kawo yanzu ba a soma aikin gina yankin ba kamar yadda shugaban kwamitin a majalisar wakilai Honorable Yusuf Captain Buba ya yi mini bayani. haka wanda suka rasa iyaye da mazaje amma kaga kaman noma ko ra'ayi ko dabbobin nan za a noman zamani yanzu za ka samu mace in aka ta shanu guda daya wanda aka yi masa artificial insemination zai iya ba bata madara har lita talatin biyar zuwa arba'in duk kowane rana to kaga wannan zai ta mata kuɗi kowane rana ma za mu yi kokarin mu bunƙasa fannin rawa da za su yi processing wannan madaran a cikin local government namu na kaga zai kara sa kuɗi a hannun irin wa'annan mata da kuma matasa. kaman asibitocin nan a da gyara ainihin duk wani shirin da za a yi a kai dama kuɗi ake jira ya shiga a je a fara aiki a kai amma ana magana yanzu a kudi ko kudi tiriliyan uku zuwa hudu ne aka sa wannan yankin irin nan da aka yi ba zai ma mai da wannan yankin Baya ga sake gina makarantu hanyoyi asibitoci samar da ingantaccen ruwan sha da kuma muhalli na sake sukunar da waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu. Ga yadda hiranmu ta kasance da wasu rukuni na mata da yakin Boko Haram ɗin ya raba da maza gidajensu waɗanda ke ɗaukar ɗawainiyar kula da marayu da ke gabansu kwanan baya kan hanyar su ta komawa garuruwansu don zaɓin kansu. Duk dai taimakon da in ya kamata dai kawai wanda kun ga zai rufa mana asirin mu sai ku taimaka mana kamar bude hanyar kasuwanci ko kayan tebur ko irin keken ɗinki. Ni dai nake da akwai abun da za a iya taimako mana da shi da a nema mana ko kayan sana'a nan mu ringa sayar ko kaɗan kaɗan za mu samu ko abun da za mu saya da shi. Dama ina tuya dama to da zai iya an san an mu da shi ko zan samu wani abu a cikin in rika yaro na da shi na tuntubi kungiyar mata da suka rasa mazajen su sakamakon rikicin Boko Haram ta jihar Adama mai mambobi dubu biyu da ɗari biyu da saba'in ta shugabanta Madam Hilda Makanto wadda ta ce suna sane da kwamitin sake gina arewa maso gabashin Najeriya da shugaba Buharin ya kafa to amma ta ce a kungiyance ba tuntube mu ba amma duk da haka muna samun tallafawa kaɗan kaɗan daga wajen su wurare kamar masu su hannu da shi ni kuka ni kan na taimako kuma ka san shekara ba za a yi na matan eh, don ka san ba don rayu sosai ta kuma dubu ishirin a kowane lokacin mutum na adamawa gwamnati ta kuma tura mana abu kaɗan. Abin jira a gani shine ko har tsawon wani lokaci zai ɗauka kan a saki kiyasar tiriliyan uku zuwa hudu da kwamitin ke bukata don sake gina arewa maso gabashin Najeriya yayin da mata da marayu ke jiran gawan shanu a hali na tagayyara. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.